wanda shine yammacin ashirin ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa wasallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab da aka sani da suna dandali wanda ke nan cikin Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tasiri na watan azumin Ramadan wannan shine darasi na ashirin insha Allah cikin jirgin darsa na tafsirin suratul qasas a jiya arma ya karanta mana daga fadin Allah kuma kunta bidanibil gharbi in qadaina ila musa al-amra kuma kunta min ash-shahidin har zuwa walaula an tusibahum musibatun bima ah, qaddamat aydihim idan yake ban mu gama wato tattaunawa akan ababen da ke da alaka da ayoyin ba da haka ramari sake karanta mana wannan wajen insha Allah daga fadin Allah wa makunta bi janibil ghaib na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغرب قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت قاضيا في أهل مدينة نتلو كنا مسلمين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نعم جزاكم الله خيرا kafin mu shiga an sanar da cewa akwai alhaji Alha, wanda makwabci ne na wannan masallaci Allah ya mai rasuwa kuma har an bai jana'iza muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi ya mushi rahama da kuma ba iyalan shi hakuri na juriyar rashin sa Allah ya sa mu cika da imani sauran mamatan waɗanda suka rasu na kusa da na nesa ubangiji Allah ya gafarta musu wa baki da waɗannan ayoyi da arama ya karanta mana daga faɗin Allah wa ma kunta bidanin da zarbi wadda ita ce aya ta 44 zuwa 47 wato walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim ajiya mun fara bayani akan abin da ke da alaka da fassara da ma'anar da malamai suka tattauna akan waɗannan ayoyi a inda muka ciki a ƙarshen aya ɗin ta arba'in da bakwai faɗin Allah walaula an tusiba hun musibatun bi ma qaddama aydihim fa yaqulu rabbana laula qadta ilayna rasulan fa nattabi'u ayatika wa nakuna minal mu'minin a kafin mu je kan wannan aya so da yake za mu tashi a kanta, insha Allah abinda ya saura mana wanda muke magana a kan shi jiya bayan da muka ji wato Allah madaukakin sarki yana magana ne a nan nuna ma shawa da su da Yahudawan Madina waɗanda waɗannan su ne jigajigan wanda suke kan gaba wajen ƙaryata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai dai sun san baya nan a lokacin da aka kirayi Annabi Musa Allah ya yi magana da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga haka bai zauna kusan Madiyana ba sannan baya nan sai da aka ƙara kiran annabi Musa aka bashi a taura saboda haka wannan Qur'ani da take ji da gani babu shakka wahayi ne daga Allah madaukakin sarki shiriya ce ga al'umma rahama ce ga al'umma Allah ya aiko to anan sai muka fara magana akan matsala ta inda yake cewa itundira qauman ma atahum min nadhirin min qablik dan kai wa'azi ga wasu mutane waɗanda wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa cikinsu ba gabaninka muka ji ma'anar da ake nufi da annaba wato gargaɗi sannan kuma sai muka ƙoƙarin mu ga to shin wannan aya da ire-irenta suna nuni zuwa ga cewa sam ba a taɓa yin annabi ba ne a cikin larabawa faɗin Allah maɗaukin sarki wa ma a tahun min nazirin min ƙablika wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa Mutu ba gabanin kai shin hakan yana nufin ba a taɓa yin annabi ba Larabe ba abinda tarihi ya tabbatar lalle an taɓa yin annabawa larabawa amma a cikin ƙuraishi ne ba a taɓa yin annabi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi na farko cikin ƙuraishawa kuma ne annabi na ƙarshe a cikin dukkanin annabawa da manzanni ah, amma in muka kalla za mu ga cewa ai Ibrahim alaihi da musamman ɗan shi Ismail sun yi wa'azi a wannan yankin sai dai su sun rayu gabanin samuwar kabilar da ake ce ma shawa. waɗanda dangi ne a cikin al'adnaniyun su sai Ibrahim da Ismail sun rayu kafin wannan lokacin sannan shi Ismail bil akhas annabi ne zuwa ga wasu mutane da ake ce ma Jurhum wanda su ne surkansa da kuma al’amali da wanda suke kusa da su mutanen ƙasar yamman. alimamun gudun kasirin yana cewa faɗin Allah maɗaukin sarki a wajen fasara faɗin Allah maɗaukin sarki wani kurkur kita da ma'ida inda huka na sadiƙa wa'adi wa kana rasular nabiya wa kana ya amuru ana hujjus sanati wa zakati wa kana inda rabbihi marbiya ta cikin sotu maryam ya faɗi wannan magana cewa a aishi annabi Isma'il an aiko shi ne zuwa ga Jurhum da Al-Amalik kamar da muka ambata Jurhum sune sirkan shi waɗanda suka aura mashi ya wanda kamar da ke cikin Bukhari wata rana Annabi Ibrahim ya taba kawo masu ziyara shi Isma'il baya nan ya tarar da matan ya magana da ita ya ban mata sako ya sake dawowa ya sake tarar da wata mata ya ban mata sako wanda hadisi yana a cikin akhbarul anbiya cikin sahih Bukhari amma Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa zuwa ga larabawa wanda daga cikin su mutum hudu ne na farkon su shine Hud annabi Hud da aka aiko shi zuwa ga Adawa Adawan nan jinsi ne na larabawa a su ne ashabul ahqaf ke kuma da Allah yake cewa yake ba da labarin a cikin sutul ahqaf wa qul aqa adim iz anzara qawmuhu bil ahqaf ka tuna musu ka ba su labarin ɗan uwan adawa iz an zara qaumahu bil ahqab yayin da yake ma mutanen yankin su da ake cewa ahqab wato masu abin nan masu tone ramuka masu yin abin nan makuya ya yake musu wa'azi sannan shi kuma annabi salih ya yi na nashi wa'azin wanda su ma larabawa ne garuruwan su tsanannu ne a ƙasashen larabawa wanda su ne hijir da tabuka wanda wani yankin hayan da ƙasar saudi arabia ne na ukun su shine shu'aibu wanda garin madiyana hayan yana nan akan iyaka tsakankanin ƙasar saudi arabia da ƙasar syria ai al da ash-shamiyya Su waɗannan annabawan guda uku larabawa ne na cikin hudunsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ibnu shibbana ya fitar da hadisi da ya nuna wannan ma'ana cewa minhum a cikin annabawa akwai arba'atun min al-arabi akwai larabawa guda guda annabi ambata yake cewa hudun wa salihun wa shu'aibun wa sahibukum hudu da salihu da shu'aibu da ni kenan shi annabi yake nufi da wa sahibukum inda yake ibn zauri a cikin littafin shi a abin nan al-mawdu'atul kubra ya tsananta ma hadisin yana ganin kamar hadisi ne na ƙarya wallahu a a takeice ita ayar abin take nufi shine waɗanda aka ce ba aiko musu da manzo ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune larabawan da suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dangin su na kurkusa al-Imam al-Alusi yake cewa wa hadha huwa al abha wannan shi yafi dacewa da ma'anar ayar wasu malamai suka ce a ana nufin quraishi kadai kamar yadda kasa da yake faɗa ma ma ma kundira aba'uhum min qabl ai quraishawa kadai ake ne ayoyi da dama su sun tabbatar cewa lallai babu wata al'umma da ba ta da manzu kamar faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wali kulli qaumin had haka wali kulli ummatin rasul kowace al'umma tana da mai shirkar da ita kowace al'umma tana da manzo da irin faɗin Allah wa in min ummatin illa khala fiha babu wata al'umma sai da ya zama wani annabi ya wuce ta cikin al'ummar a cikin sautu fafi da irin faɗin Allah wani kan ba'athna fi kulle ummatin rasulan an ibudu Allah wa sallimu tawagut cikin suratu an kenan ko waɗannan ayoyin ire-iren suna tabbatar da in dai al'umma ce to akwai manzo a cikin su amma kauli wanda ba kai al'umma ba to ana iya samun wanda manzo bai zo cikin su ba amma su kuma ba sa raka mai wa'azi shi da Allah yake wali kulli qaumin ba ce wali kulli ummatin ba wali kulli qaumin sai ba ce nabiyyu sai aka ce had domin mai shiryatawar na iya zama annabi na iya zama malami ne ga magari mai wa'azi na fata mu gani da al'umma mutane da yawa masu yawa sai da rakiya da suna al'umma da Allah bai taɓa barin wata al'umma babu manzo ba amma ƙaun ana iya samun ƙaunu waɗanda ba su ba su kai yawa al'umma ba an ce ƙaunu ana nufin masu magana da yare ɗaya masu al'ada iri ɗaya wanda ba su haura gari ɗaya ba to ana iya samun inda labarin annabta bai je ba wannan ana iya samu don an samu irin waɗannan su ake ce ma ahalul fatra wanda labarin annabta bai kai gare su ba za mu zo ji magana akan su insha sai Allah ya karasa da cewa la'allahum yatazakkaru in an aiko da manzo to sai su samu su su wa'azantu da wa'azin manzon su imani da shi su samu su tsira daga azaba Allah wannan aya daga cikin fa'idojinta shine tabbatar da gaskiyar saƙon manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma cewa wannan saƙo na annabtar manzo Allah sallallahu alaihi sallama rahama ce ga shari'a ga dukkanin wanda ya rayu daga da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama sannan wannan aya tana nuna wato tsawon zamani da za a samu babu annabi ko ba masu wa'azi wannan yana iya kai mutane zuwa ga halaka wanda Allah ce fa qala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wato fatawar ali zamani ne yayi tsawo idan zamani yi tsawo mutane sa su manta da abin da aka sani a baya sai a wayi gari sun shiga cikin haraka da Allah ya ce walakin na an sha'ana kururan fatatawala alaihim al mun halicci wasu zamanna ne har zamani yi tsawo to a dabi'an mutane idan zamani yi tsawo babu wa'azi babu karantarwa sai al'umma ta rikici wannan yana nuna kenan larura ko da yaushe a ci gaba da karantar da mutane kamar yadda suke ci gaba da numfashi suke rayuwa za ka yi kamata a ci gaba da karantar da su babu wani zamanin da za a ce ai an gama karantarwa ko malam wane ya koyar da komai ko al'umma sun gama fahimtar dukkanin ilimi babu yadda za a mutane su wannan tunanin ce wannan ya zama shi ne ɗan ba na halakarsu ai tunanin cewa ai malam wane da ya karantar ko rubuce-rubucen da ya yi ko wa'azin da ya yi to ya wadatar daga mutuwar shi babu karantawa ko kuma gari kaza sun riga sun gama fahimta addini shi nan babu karantawa daga nan da aka faɗi wannan to halaka ta zo sai amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar kuma Allah ya ce mishi ka gama aikinka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah kuma ya ce mishi ga da rasulullahi wa fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi allahi afwaja azwa karshen sura duk da haka bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su fara karantawa a Madina ba ba su masu karantawa a Madina suka yi haka tabi'ai na bayan haka duk zamanin musulunci ba a fara karanta da alkur'ani da sunna da sauran ilimin addinin musulunci Fati sai kaga al'ummar da aka daina yin wannan karatun a cikin ta sai ta halaka bayan tsawon lokaci da aka mu kiyaye wannan game da amanar karantarwa ga duk wanda Allah ya huwa huwace mishi wani ilimin da zai iya karantarwa ya sani cewa amana ce a kansa musamman a inda ake da bukata zuwa ga wannan ilimi amana ce ya karanta in ba haka ba shine na farkon da ya sanya mutane a cikin hana Allah ka tsare sannan ayin suna nuna mana cewa shaida da mutum zai bar akan abu cewa ya san kaza to sai inda gaske ne ya sani ta ya ake sanin abu kuma shine zama kana wurin ya faru wanda Allah yake cewa mun kunta mina shahidi ko a garinku ne aka yi wani kuma kunta sawiyar fi ali madiyana ko da kai aka yi kuma kunta bi janibi tsori izna daina idan ba ka waje ba a garinku ba ne ba an goka ba ne ba ka sa abin da ya faru ba babu yadda za ka ba da shi da kan da gaskiya kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Yusuf wa ma shahidna illa bima alimna ba mu shaida ba sai da abin da muka sani ilimi kuma kamar yadda muka ga a baya ta hanya uku ne ake samun shi والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذاك سي أبندا كجي دكون ننكا ko ka gani da idanka ko ka fahimta da zuciyarka shi za ka yi ba da shida in ba haka ba to za ka iya ɗaukawa kanka zunubi wanda za a yi cewa za ka iya wadatuwa daga wannan zunubin zunubin is an tafi to sai ka kwatanta wannan ƙa'idar. ka kuma kalli in abin da muke rayuwa a ciki da irin maganganun da muke faɗa na shaida akan mutanen da mutu a ga ka? sai wani ai ɓarawon gwamnati ne wani ai ɗan luwaɗi ne ai wani shan jini yake yi ai malam wani kaza ai makaryaci ne ai wani kaza ma ya ci kuɗin ƙungiya kaza ai a gari kaza ma an ce an yi kaza abinda mutum bai taɓa gani ba bai taɓa sani ba ba yi da hujja mamin na inda amma ka jira ta ƙarasuwa kuma mu tsoron Allah mu kiyaye bakunan mu daga irin wannan maganganu su ne irin abin da annabi yake cewa babu abin da zai kiba kusa kun mutane a jahannama kamar bakunan su ayo malam wani sharri sarki wani shugaba wani dan dan siyasa wani kai hatta mutanen da ake masa kallon mutanen banza irin a ce mawaka makaɗa 'yan dirama 'yan bid'a fasikai ka je kana ta shiga cikin su. ba da hujja ba kana alkiyama za ka zama cikin almuflisun ce ai wani an ce an bashi miliyan kaza ai motar ma da yake hawa ai ta wani ai a gari kaza wani masu suka yi makuɗi kaza duk irin wani maganin za ka cikin sa a bakuna mutane da muka zauna gaba? da za a tirke mutum a ce kana wajen ne yadda Allah ya fara da nan wa kunta bi janibil gari wa ma kunta sawiyan wa ma kunta bi janibil kana wajen akai a mutumin nan da kake ba da shaida a kan shi ka taba gamuwa da shi a waye gaya maka yi ma haka ne wannan ba za ka tsira ba ko a gaba alƙari da duniya gaba haka mu kiyaye bakunan mu daga irin waɗannan maganganu shi za mu ga Allah sai sunan yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut Allah ya sani haka nan wato ayyukan nan mana cewa abinda ke kan annabawa Shi ne abin da Allah yake faɗa cewa ta tatlu a ayatina aikin annabawa da suka je shi ne karantar da ayoyin Allah to haka malamai da annabi yace al-ulama'u warasatul anbiya to abin da ake tsammani daga malamai din da suka zauna su karantar da ayoyin Allah kuma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina ma'ana ga a ce zaka wayi gari a cikin su aikin da zaka shine karantar da ayoyin Allah amma aka waye gari malamai suka zama 'yan tasu kawai 'yan tabore suka zama 'yan dagaliya suka zama sojojin baka suka zama analyst kawai masu sharhin al'amuran yau da kullum al'umma ta shiga cikin jiwa da ba malami ya zauna awa ɗaya awa biyu yana wa'azi ba za a ja aya ko hadisi ko maganar malamai ba sai dai labarai kawai sai dai kawai zolaya da ba'a da habaiki da raha da cin zarafin mutane to wannan ba wa'azi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace kul inna ma unzirukum bil wahyi kace musu ni ina muku gargadi ne da wahayi da wahayi ne wahayi aya da hadisi saka idan ka saurari malami ka kiyaye wannan kaida duk malamin da ba zai daga karantar da Qur'ani da hadisi ba domin baka saurari shi ba baka yi laifi ba in kuma ka ci gaba da sauraron shi akwai yiwuwar kana bata kanka lokaci Allah ya tsare sannan a wannan yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko kuma shine karshen manzanni a cikin Qurayshawa babu wani ba Qurayshi da ya saki annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ko babu ba Qurayshi ba babu eh domin shi wa khatamun nabiyyin sannan ayoyin sa tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne san gaibi duk abin da yake faɗa ilimi ne na wahayi Allah ke sanar shi haka kuma manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zo ne a lokacin da duniya take tsananin bukata duk duniya tana tsananin bukata saboda tana tana cikin duhun jahilci da kafirci da bata Allah ya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi za ta hadisin bukhari manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa misali na da misalin ku kamar mutum misalin mutum ne da bai hura wuta zai ji dini sai kwari da fari suka zo suna so su ga hasken shi kuma yana ta kare su kar su fada cikin wuta yana ta kare su haka manzara ta sama shi ya zo don ya ceci wannan duniya ya haska ta ya canza mata alƙibla daga hanyar ta kama ta wuta zuwa hanyar aljanna wa salawatullahi wa salamuhu alaihi ta akhiratu wa dula sai Allah ya ci gaba da cewa walaula an tusibahum musibatun akara da wannan walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim wallahi da ba dan kada wata musiba ta same su bima kaddamat aidihim sakamakon aikin hannuwansu ba fa yaqulu su zo suna cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasula yume ya halaka aiko mana da manzo fanattabi'a ayatika mu kuwa da mun ba ayoyinka wa naqulu minal mu'minina mu zama daga cikin mu'minai ayata 47 kenan Allah yake walaula an tusibahum hum anan damirin yana kuma zuwa ga al'ummomi ne guda biyu Qurayshawa da yahudawa kuma a lokacin su ake duk wanda ya shiga cikin wannan to ya bi sawunsa ne a wajen kafircewa su Qurayshawa sun kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma yahudawa sun kafirce ma tun da kan annabi Musa din da na bayan shi har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka sake zuga shawa suka sake kafircewa fiye da kafircinsu na farko domin farko kafircin shawa na shakka ne ko ma'ansa ko kan ma'ansa sai suka tafi madina kun yahudawa suka je suka kai musu labarin cewa shugaba gafa abin da wane yake faɗa suka ce eh wannan labarin muna da shi yana nan a cikin mu amma shi din ƙarya yake ba shi bane ku ce ƙarya yake sai kuma su kuma sai suka yadda da su tunda a lokacin su ake gani masu ilimi suke da littafi su ne kullum masu cewa muna jiran annabin ƙarshe ya zo mu haɗu mu yaƙe ku eh, Allah yake cewa lazina ya من قبل alal على الذين يسدون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به da sun kasance suna buɗe baki su magana su ce ma wato ausu da khazraj tana ce musu muna nan muna jiran annabin ƙarshen nan yazo mai maganin ku gaba kida falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi Allah yace yayin da abinda suka sani na wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne musu suka kama shi zaka su suka su suna kafirci ne na jihudi na ki sai suka zuga ƙwarai shawa suka yi irin wannan kafircin shine musanta ayoyin Allah sai Allah yake cewa fa innahum la yukazzibunaka walakin az na bi ayati llahi yajhadun qurayshawa ba sa mutun gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suna jayayya da ayoyin Allah da gudawa ne suka zuba su ina fata muna gane kamar tarihi ya tabbatar ko kuma littafin dalilin nubuwa dalilin nubuwa na al-Imam ah, Abubakar al-Baihaqi ya bayyana haka al-Imam Ibn Ishaq a cikin kira da Za zamu je su magano ire-iren haka insha to Allah yake cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani wallahi waɗannan mutanen ba don kada wata musiba ta same su su zo suna cewa mai ya hana aiko mana da manzo sai mu bi shi mai imani kamar yadda na gabanin mu suka yi imani da ba don haka ba to ina amsa da ba da haka ba da ba ma'aiko ka ba ba kawai da sai mu kama su amma ba masu mu kama su sai mun ba su kuzi kuma gani za ku ga za mu ga cewa laula ɗin guda biyu ce wa laula an tusibahum musibatu bima qaddamat aydihim fa yaqulu laula ursila ilayna rasula to laula ta farko jawabuha mahzuf an share jawabinta laula ta biyu ta kuke tace mukhassasa bima ba'ada bunda Allah yake cewa ai mun sani da ba mu aiko manzo ba muka kama su da laifukan da dama sun riga sun yi laifuka a rai sai su zama suna da uzuri ce to ya za a kama mu bayan ba aiko manzo ba kuma bayan kai Allah ka ce baka azaba sai ka aiko manzo Allah ya ce da ba dan haka ba da ba ma za mu aiko ka amma rahamar da muke so mai musu da uzurin da muke so mu tsayar musu shi yasa muka aiko ka domin Allah a wurare da dama yana ishara akan cewa baya halakar da mutane sai ya aiko musu da manzo kamar ina mai da Allah madaukin sarki yake cewa rusulan mubashirina wa mundirina da Allah ya kula lillahi ala Allah hujjatan ba'da rusul a cikin suratul nisa'i kenan ko Allah ya ce muna aiko manzanni masu bishara da gargadi zuwa ga mutane dan kan mutane su kafa wa Allah hujja cewa yayi musu azaba ba tare da an musu Allah ya sake cewa ya ahli kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin Minar ar-rusul yace ya kwana alal kitabi lallai manzanmu ya zo muku bayan an yi kamfar manzanni ana tsananin bukata zuwa zuwa gare shi zuwa ga manzanni yazo yace ce muku an taqulu ma a min bashirin wala kar ku sake ku je bata ku kai kuna cewa ai ƙarya ne ma ba a taɓa yin wani annabi ba ba a taɓa yi kuma gargadi ba Allah ya ce domin kuwa faƙad ja'akum bashirun wa nadir yanzu dai gashi an aiko muku shi in ma kun kare ta na baya yanzu ga wani yaro wallahi wala kulli shay'in qadir Wanda tana cikin suratul maida da ire iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alqur'ani a cikin littafin bukhari da muslim sahihai hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada aghyara min Allah babu wanda ya kai Allah tsananin kishi min ajili zalika harrama fawahisha ma zahara min hawa ma batar saboda tsananin kishin Allah Allah baya so a yi barnar da ya hana shi sa ya haramta alfasha mabayyaniyarta da koyayyarta manzala ya take cewa la ahada ahabba ilayhi midhata min Allah babu kuma wanda ya kai Allah san amai yabo na gaskiya min ajli zalika madaha nafsa shi za Allah ya yi bukan shi ki ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatirar samawati wal ard da ire-iren su Allah ya yaba wa kanshi da kansa dan ya fi kowa sanin kanshi annabi sake cewa wala ahada ahabba ilayhi al-udra min Allah babu kuma wanda ya kai Allah san ya yanke wa mutane hanzari min ajali zalika ba asan nabiyina a wata riwaya in ba'ad min adil zalika arsala rusula wa anzala kutuba saboda haka Allah ya ko annabawa Allah ya ko manzanni Allah ya so kada da tafi saboda ranar kiyama kada wani ya ce yana da uzuri ba wanda zai ce aini ban taba jin labarin Allah ɗaya bane ban taba jin labarin Allah ya ce a bauta mishi ba ban taba jin wani labari kowa ai kuma shi da manzo in manzon da ya rike shi ba sahabban manzon sun rike shi ko malaman al'ummar manzan sirri shi haka Allah yake ne yanzu Allah ya ce walaula an tusibahum musibatu wato sakamakon abin da suka aikata na kafirci da zunubai a baya wannan yana nuna cewa kamar yadda ibn kasir yake ambata yace zunubai da kafircin da mutanen makka suke yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya ishe ta Allah ya halakar da su bautan lata da uzza da manata kafircin da suke na birnin ƴaƴa da rai na shan giya na zinace zinace na zubar da jini na cin riba na canza alfarmar innaman nasi'u ziyaratul kufri irin wannan bala'o'in da suke gudana tsakanin larabawa wannan kada ya ishe ta Allah ya halakar da su wanda haka Allah ya musu uzuri sai da ya aiko annabawa sai da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai san tarihin larabawa a su. ya san kasurguman maguzawa ne ga dai gunki suna yi bayan bautan gunki ga ta'addanci da kankanunsu, kisa da farmaki da harahare, ga zalunci mai ƙarfi ya ci mara ƙarfi ga cin riba ga yaɗuwar zina da shan giya da yaɗuwar ainihin wato kashe ɗaya wa idan ma'udu su idan ayyukan bin abubuwa na ɓarna iri daban-daban da suka a cikinsu wannan wannan kadai ya isa ya sa Allah ya yi musu azaba domin sun yi laifin da ya kai azaba amma Allah bai musu azaba ba sai da ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah subhanahu musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu laula kamar da muka fara ta farko din can an share ainihin wato jawaban ta takadiruhu ma arsalnaka ita kuma laula ta biyu an keɓance ta ne cewa ai ursilta ilaihim qabla an ursilta ilaihim qabla an na'khudhum bi dhunubi mun aika ka zuwa gare su kafin mu kama su da su. sai ta ce laula arsalta ilaina rasula ya Allah me yasa baka aiko mana manzo ba fa nattabi'a ayatika wa naquna ila mu'mini mu bi ka mu zama daga cikin mu'minai abinda za su ce kenan ko ba imanin ba su wannan aya tana tabbatar da cewa larabawa da su da mutanen banu isra'ila da suke madina a lokacin suna kan bata ne ba kan shirya suke kuma batar da suke ta tantance azaba Allah ba don rahama Allah da tausayinsa ba sannan kuma ibn al-arabi anan sai yake cewa abinda ya sa Allah ya wannan magana shi saboda a tabbatar da cewa shirka wani zunubi ne da babu gafara a cikin shi kwata-kwata wato larabawa kamar da limamu suke ke faɗa cikin alhawilin fatawi Larabawa da suka rayu kafin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ya yace za a yi kasa su gida akwai waɗanda suka rayu suka mutu akan ragowa addinin annabi Ibrahim da Ismail hanafiyatu sama irin su warqat ibn irin su wannan kawu na Sayyidina Umar Amr nufai waɗanda su a jahiliya ba sa cin riba ba sa kashe 'ya'ya, ba sa juda ga gunki ba sa cin yankan da aka yanka ma gunki a cikin garin Makka akwai su haka ba su a kirga da 'yan yatsu ba kamar mutum shirin zuwa bakwai to waɗannan sun mutu da imani da haka kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masahabbai kada ku zagi waraqatu dan naufal kawun khadija na ga gidansa a janna tashi na biyu sune larabawa wanda suka yi watsi da wannan addini dan nabi Ibrahim suka kama addinin bautar gunki gadan gada to wannan duk wanda ya mutu yana bautar gunki to ya mutu mushriki ne hukuncin shi ɗaya, da hukuncin duk wani mushriki shine abinda manzo Allah sai kuma ce sayyidina da hadisin muslim aina ma mararta bi qabrin mushrikin Babashin bashirhu din da ka wuce ta kabarin mushriki to ka mishi bishara da gidan wuta larabawa na uku sune waɗanda su ba shirka ba kuma ba su wancan addinin ba to waɗannan su ne suka shiga cikin lissafin ahalin fatara al-fatara kuma kamar da hadisin al-imam Ahmad ibn Hanbal da ibn Hibbana da bai Baihaqi suka bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama, akwai mutum hudu da za su kafa wa Allah hujja yace arba'atun yahtajjuna 'ala Allah yawm al-qiyamah mutane hudu za su kafa wa Allah hujja ranar alkiyama cewa su ya za a yi haka da su su wane ne su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rajulun aqammu Layat yasma'u shay'an mutumin da yake kurma ɗan baya ji kwata-kwata na ɗaya kenan wa haramun da mutumin da sanda aka fara musulunci tsoho ne ya riga ya tsufa ya manta ne ake ciki na uku da mutumin da wa rajulun fatarakin da mutumin da ya mutu sanda ake cikin kamfa na hasken annabta na hudu annabi ya ce wa ahmaku da mutumin da yake mahaukaci to waɗannan rana alkiyama kowannen su ce ya Allah ni da me za a mun sakamako ni ba na ji za ka ban ji wa'azi ba wannan yace ni kuma an nafta ta riske da alhalin na zama tsoho da kwarkwafaɗe ban san ne nake yi ba wannan kuma yace ya Allah ka sani da kai ka kwace hankali na ba na fahimta abin da yake wannan kuma yace ya Allah ni kuma har na rayu na mutum. ban taɓa jin labarin wata annabta annabi ce ma Allah ya ce sai Allah ya ce musu ku jira za a zo yanzu nan za a yi muku wani test sai a aiko wani mala'ika sai zai ce musu an ce gaba ɗayan ku tashi ku tafi wuta a cikin su sai wasu su tashi su kama hanya wasu sai su fara musu cewa ya zai a ce mu tafi wuta wannan ai zalunci ne Sai ya ce to kaga wannan shine matsalar ku wanda aka ce ku tashi ku tafi da ku kama hanya ya nuna cewa ko da a duniya da an yi wa'azi za ku za ku tafi aljanna ku kuma wanda kuka yi musu kuka ce ba za ku je ba to irin ku ne munafikai da kafirai da masu kunnan kashi wanda ko da a duniya aka yi wa'azi ba za ku je ba da haka wuta da haka Allah zai musu sakamako ba wanda yake ce ko me yasa Allah ya haka la yusalu amma sa ina fata mana ganewa to waɗannan su ake ce ba an fatara amma larabawa fil jumla ay musu kudin goro a ce ahlul fatara ne mai da muka a darasin jiya wanda ya saba wata hakiki na ilimi shi sa ibnu kasirin Allah ya gafarta mishi da ya tattauna wannan magana ya kai ya kawo ya kai ya kawo sai yake cewa fal hasilu anna al araba qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallama lam yakunu ahlul fatra ahlul fatra abinda za mu cira abinda ne concluding daga wannan binciken jibin kafiri shine larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ahadu fatara bane bal kanu ala baqaya min dini ibrahim alayhi salam wa shari'ati sun kasance akan abin da ya saura na addinin annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci da shari'arsa faman mata minhum ala shirki wanda da a cikin su ya mutu akan shirka lam yakun ma'zuran bai da uzuri wani hadam tanna Allahu ala al-ansari wa ghairihi ibn kathir yace dan haka ne Allah yema ansarawa gorin imani da su da wasu yana ishara zuwa ga faɗin Allah wadkuru ni'matallahi wa tasbihu lillahi jami'an wadkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'a fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum ha, cikin Ali Imran yadda abin ya faru mun san cewa a tarihance larabawan Madina zuriya ce Ausu da Khazraj wannan zuriya guda biyu tsawon shekaru fiye da ɗari kafin musulunci ba sa zaman lafiya ba sa ga maciji da juna ba sa auren 'ya'yan juna ba sa maƙwabtaka da juna a kasuwa ko gona ko a unguwa tare da cewa fa cousins ne asalinsu suna yaƙi suna tashin hankali suna fitina shekara biyar kafin zuwa manzala sallallahu alaihi madina suka yaƙi na ƙarshe shine wanda ake ce mashi yau mabu'a wanda a wannan yakin sun karkashe junansu ba ɗan kaɗan ba malaman tarihi suna cewa sama da mutum arba'in cikin takadarai ƙauraye marasa jin magana a madina a na duk wani wanda a ɗabi'ance da annabi ya zo madina yana wa'azi da yana raye wannan takadarai da su ne irinsu abu jihar da abu lahab da utuba a makka irin waɗannan marasa mutuncin to a madina dira ɗaya Allah ya sa a kashe su gaba ɗaya da su ba a madina babu irin waɗannan marasa mutunci guda ɗaya ne kawai shi ne ɗan sulhu shi kaɗai ne babu irin waɗannan takadaran da suka hana ruwa gudu na wa'azi a maka to da aka gama kashe su ausu da khadrin suka yi majunansu asara ba ai kaɗan ba sai suka ɗagaita wuta da sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya zo a sanadiyar zuwan shi kansu ya haɗu suka kuma al'umma guda ɗaya wata rana sai yahudawa suka zuga su cewa ku ya za a yi ku wannan addinin wanda zai mai da ku da ku da mutanen da kuna bin su bashin jini ku zama al'umma ɗaya Allah wadaran rashin zuciya suka gaya mu ausu haka suka gaya mu khazratu haka suka tada wato wannan tsohuwar gaba a zukatan mutane har aka wayi gari an ɗauko makamai an zare za a sake faɗa sai da annabi ya zo ya shiga tsakani shine Allah yake musu wannan magana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya ku sani cewa in malta ne shine wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'ima Allah akan ku in kuntum a'da'an da kuna gaba da juna fa allafa baina qulubikum Allah ya hada zakatanku fa asbatum bi ni'mati ikhwanan kuka waye gari da ni'ima Allah kuka zama ƴan uwa sai Allah yake wa kuntum ala shafa sufratin minan nayi kuma kuna kusa da gab da gabar fadawa cikin wuta abin da yake kai ku fada wuta kawai shine kuntu ashe aikin da suke aikin wuta ne kiran sai Allah ya tseratar da su da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayata nan cewa ashe aikin da suke kafin manzon Allah ya zo aikin ya wuta ne shine bautar gumaka da shirka da kashe-kashe da haka wannan yana nuna cewa ba an bane su kamar yadda ma na yi ramata a sai Allah ya ci gaba da cewa falamma ja'ahum bil haqqi wa ja'ahum al haqqi min indina go na'am falamma Allah ya ce falan ma umar haƙu bayan sun ce me ya hana a aiko mana da manzo din falan ma umar haƙu da gaskiya ta zo musu manzon ya zo ya bo musu da alqur'ani min indina daga gurin Allah Falu sai suka ce laula utiya misla ma ƙutiya Musa to me ya hana a ba shi irin ayoyin da aka ba annabi Musa mujahid na mujahid yake cewa wato yahudawa ne suka zuga ƙurayshawa kamar da ke cikin kafa ibn ƙwarai shawa sun kai musu labarin cewa to ba kunji kunji muhammadu ɗin nan ba ɗan gidan sa abdul mutallibi ga abin da yake cewa ne suka ce to ku ce mushi inda gaske ne tunda yana cewa annabta shi irin ta musa ce to ya zo da irin abin da annabi musa ya zo da shi sanda gudan an yi rasa da macijiya hannu mai haske da buga sanda ruwa ya dare da sauransu da go wani ga ake na musa ta ayata suka ce to laula ukiyar musulma ukiyar musa daga cikin mu'uzuji ku ce mu ya mu musu dama irin annabi Musa kamar yadda wannan suna faɗa ne ko tsaba taurin kai da kin gaskiya sun san ba haka bane kamar yadda suka ce wani waje laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak ne yana a saukan mai da wata taska arziki ko a aiko shi tare da mala'ika wannan yana daga cikin daidan na kafirai wani lokaci su ce ma sami yana bi haza a ba ilan awwalin kamar da muka ga ba an yi wa'azi ce a'a sam ba mu taɓa jin labarin ba wani lokaci ce to me ya sana ka zo da irin abu kaza da kaza laula ukiya misla ma ukiya musa ko laula unzira alaihi kanzun aw ja'a ma abu malak wani lokaci kuma su ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in ƙarya ne ba mu yadda ba kawai ina in dai da tsinka gari ko su ce ba mu taɓa jin labari ba ko su ce ai ba haka ya kamata ba ne ya hana a yi kaza ko kuma su ce ƙarya ne wannan abubuwa guda uku zai wuya kasar da kafirai ko shekaru ba sa faɗin ɗaya daga cikinsu Allah madaukin sarki ya ba mu labari a wani waje irin yadda kafiran nan na wato makka suka je suka an so zance mara kyau da gun yahudawa suke tarayya da su wajen aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda suke cewa ah, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a wallahi ba za mu imani da kai ba har sai ka dinga tsatsafo mana daga ƙasar ruwa daga ƙasa muga idan ruwa na tsatsafowa au yakuna laka jannatun min nakhil ko kuma mu kana da wata gona cike da dabino wa inabin da inabi wa tufajjira al-anhara khilalaha tajjira kuma ya zama wannan gona akwai tsoron da suke kewayawa a cikin au tuskida sama'a kama za'amta alaina kitafa ko kuma kamar da kake cewa mai imani ba Allah ya ga daman ya ruso da sama akan to in ba ga tsoro ba a ruso mana din kaji arna malam da rashin kunya au ta ake billahi wal malaikatu kabila ko kuma suka ce kai sai ma ka zo da Allah kawai mun ganshi da malaiku zo ku zo tare da su ka je ka ce ba ba a ganin Allah kai kana kai wa'azi a madadin shi au yakuna baka baitun min zukhrufin ko kuma ka yi gida wanda ya ji kawa aka mushi kwalliya kwalliya ta gani da faɗa irin ta sarakuna autar tsatus sama ko kuma ka kana hauhawa sama kamar jirgi suka ce walan nu'mina li ruqiyika kai in ma baka hau sama ba za mu yadda ba hatta tunzila alaina kitaban naqra in ka je saman sai ka dawo da littafi wanda za mu karanta Allah ya ce ka ce musu kul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula kace ce tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na Allah ne zai iya wannan ni ba kowa bane illa dan adam kuma manzo na Allah wato dan adam ne ni ba zan iya yin abinda Allah ne zai iya ba manzo ne ni ba gaban kaina nake yi ba Allah ne yake wannan yasa sai su tsira wannan suna baka hoton irin wato dagwalgwalallen tunanin da yahudawa suka yi barbarar shi ga kamar da muka ambata asali ƙurayshawa kafircinsa a karan farko shakka ne shakka shi ne wato kakasa gane in karba ko kan karba karɓa amma bayan sun je sun yi shawarwari da yahudawa sai suka ba hanyar yahudawa kafircin sai na yahudawa ne na kangara da ƙin gaskiya da bushewar zuciya shi suna irin waɗannan maganganu yahudawa ke ce musu ku ce kaza ku ce ya muku kaza ku ce ya sa wata ya faɗo ku ce ya ba ku labarin wasu samari da suka yi fada da wani sarki a zamanin su a samun kari ku ce ya gaya muku menene farko a basiyan aljanna ku ce kaza ku ce kaza da suka ce wannan tun annabi na makka da ya koma madina kuma da kan suka ɗauki gabarin kawo waɗannan shigoyin Allah ya ci gaba da cewa awalan ya kuru bi ma musa min qabl da suke cewa a wato ƙanu laula utiya ma utiya mu misla ma utiya musa me yana a bashi irin abin da aka baiwa musa Allah ya ce ah yau kuma awalin ya furu bi ma utiya musa min kabu ba kun kafirce wa abin da aka baiwa annabi musa ba tunda wato iyayensa da kakanninsu su da musa ai sun kafirce mushi domin da annabi musa ya yana wa'azi cewa sai in hazani da ne. za a nan ma kuma gashi suka ce wa inna bi kullin kafin mu ba mai daba ba mu mu amince ba nan nube na hatta na hatta nara Allah jaharatan kalu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan haka suka dinga fada duk abin da Musa ya ce sai ba ke yadda ba idhab anta wa rabbuka faqatila ila huna ƙa'idu suka ce ba za su yi jihadi ba to yau kuma ku ne masu cewa a bayan da irin ayar da aka bai wa Musa ku da ku imani da Musa ba Allah ya ce qalu abinda suka ce game da nan Musa ta tazaha ana karantawa kashirani akwai kuma karantawa ta tazaha haka ce sihirani wato bokanci ne guda biyu suna nufin da ƙwar'ani da attaura duka bokanci ta'ala Allahu amma yaqulun qulubun kabira a wata a wata fasara kuma da Qur'ani da Injila suka ce duka bokanci ne tabahara wanda suke taimakekeniya da juna wato suna cewa wannan bokanci ne ba za mu ba eh, a ko dai kamar da muka ambata ɗayan uku ko dai suke sihirani ƙur'ani da taura ko kuma sahirani annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bokaye ne guda biyu sahira ne tabahara kamar da Ibn Abbas yake yace qalat hum qalat hum mushrikil arab mushrikan laraba sun tafi wannan fassara ta biyu Musa da Haruna su ne sihirai sahira ne Musa da Haruna wato bokaye haka kuka ce a baya wannan ita ce magana farra yace yahudawa ne suke fara Allah yana hikayen magana yahudawa ne maza ta uku isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da annabi isa alaihi salam bokaye ne guda biyu inji yahudawa sai zama maganar ko dai hikayar maganar qurayshawa ce ko hikayar maganar yahudawa ce idan hikayar maganar qurayshawa ce suna rufarin tu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa idan hikayar maganar yahudawa ce suna rufarin tu annabi Isa ko dai shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabawancan guda biyu Musa da Haruna da suka kaita tun farko ina fata mun gari. alai hadin da Allah yake sihirani tabaha suka ce ai bokaye ne guda biyu masu taimakekeniya wa juna wa inna bi kullin kafir suka ce kuma su din sun kafirce ma kowa a cikin bokaye yahudawa da mutanen makka suka ce sun kafirce ma Musa sun kafirce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun kafirce wa At-Taura sun kafirce wa Qur'ani sun kafirce wa Annabi Isa alaihi salam sun kafirce wa duka wannan Allah ta tsare mu da kafirci Al-Imam al-Kalbi yake cewa ba'afat Quraishun ila al-Yahudi wa sa'alu Quraishawa ne suka aika da ƴan sako zuwa ga Yahudawa suka ce a tambaye su an ba'at Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa ga Muhammadu fa ya ga ya ce shi annabi ne faƙalu sai suka ce ina na ji duhu fitaurati bi na'atihi wa sifatihi suka ce eh da gaske ne a cikin attaura akwai labarin wani annabi mai irin wannan siffa mai irin wannan kamanni falamma raja al-jawab da aka dawo da amsar ƙalu sai suka ce sahirani sabaha ai waɗannan bukaye ne sun yadda akwai labarin a littafin sama ba su san ka shi ne. aka ce kuma yahudawa su suka sanar da wato mushirkan makka su dinga cewa laula utiya misla ma utiya musa a cikin littafin imamul bayhaqi da la'ilin nubuwa ya rawaito ta riwaya cewa usayd ibn khudayr ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ashabul aqaba wata rana a farkon hijira sai ya tsaya ya tare musu malamai cikin yahudawa ya tuna musu ya ce wane eh da kai da wani tsakaninku da Allah kafin mutumin nan ya zo ya fara wa'azi ta nake a wannan majalisin namu muke zama kuna zuwa kuna aibata mu kuna ce mana kafiran banza mushrikan banza batattu muna nan muna jiran annabin nan na ƙarshe ya zo mu yaƙe ku ku ne nan kuke faɗa mana sun fashe ce sunan shi Ahmad sunan shi Muhammad sunan shi Mahi ya da siffa iri kaza maraya ne ne siffa kaza ne siffa kaza ne siffa kaza ku kuke fara ko ba ku bane suka ce mu ne muke fara ce to me yasa yanzu da yazo kuka yin imani suka yi shi me yasa kuka yi imani suka ce to ai mu ba mu dauka zai zo a cikin laraba ba mu mu dauka zai zo a cikin mu da Allah yake hasadan min indi anfusihim tsabar hasara ta na yahudawa mai kyau tsabar da su shi za ka yi ƙwari ka addu'a ka dinga adda Allah ya tsare ka daga sharrin hasada domin babban ciwo ne cikin cikin zuciya wadda ke hana zuciya salama yahudawa sun tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah wanda suke jira shine a tanjiye shi suka yi kaura suka zo suka zauna a ƙasar Madina amma suka yi imani wanda suka yi mana shi suka kai 5% dukkanin su aka suka halaka a cikin kafirci haka a kashe su haka aka yi idila'in su daga madina banu kainuka banu nadir banu ƙwararra allah ya tsare wannan aya ita ma tana nuna farko abinda irin ka'idar da ake faɗa cewa alkufuru millatun wahida kafirci din da ka gan shi addini ne ɗaya da kafircin kiristanci da kafircin yahudanci da kafircin maguzanci da kafircin bautar dodo da kafircin shawa irin na maka da duk wani kafirci wanda ba musulunci ba ba za ga suna da wani alayan tsakankaninsu suna da haɗin kai in an zo yaƙar in ba haka ba mai yaɗa yahudawa da baiwa shawa shawara da ya kai shawa neman shawara a gun yahudawa addininsu ba iri ɗaya ba yahudawa sun ma fi kusa da musulmai ba tunda su suna da littafi kiristoci sun ma kusa da musulmai ba tunda suna da tafi na sama shi za aka halasta auren eh, ba kitabiya ba halasta auren ba mushrikiya ba Amma da haka suka je suka hada a bayan fage suna wa addinin musulunci sharri da makinci sannan mun ji a baya batu game da cewa cikin ɗabi'ar maguzawa da kafirai da al'adunsu akwai jifar duk wani annabi da ya zo suna jifan shi da kokanci kamar da muka gana suke sahirani ai bokaye ne guda biyu sannan wannan aya har ila yau tana ƙara nuna mana wato yadda Allah yake kafa wa waɗannan kafirai hujjoji to haka ake kafa hujja hujja take mabayyane amma ka san idan ka kafa hujjan, ba dole fa wanda ake wa kafawa ya yadda ba za a kafa hujja wata ke ta kai matuka wajen bayyana amma wani ba zai yadda ba saboda Allah ya riga ya ƙe kasar da zuciyarsa Allah ya ɓame basirarsa Allah bai ba shi dama ya fahimta ta yi shi wannan ɗin ɗaya ne daga ciki wanda Allah yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min akwai kafare wanda Allah ya riga ya yi musu tambayi cewa ka cire rai daga yin imaninsu ko an musu wa'azi ko ba a yi musu ba ba za su yi imani amma da haka za a ci gaba da musu wa'azi saboda kai mai wa'azi wannan shi ne aikinka kuma kana yi kana samun ladan wa'azinka sannan kana ci gaba da sauke nauyin da ke kan kare sannan kuma kana tsaye musu da hujja ne wanda rana alkiyama zai zama ba su da wani kujerar da za su kawo kan cewa ba a yi musu wa'azi Allah madaukin sarki ya za mu dace Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya karba mana ayyukan mana alkhairi Allah ya kauda kai akan gazawar mu da karancin basiran mu da mu. wanda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya karba mana wanda na kuskure Allah ubangi ya gafa ta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وليل اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم بابصارنا واسمائنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين